Wannan sabon rikici ya samo asali daga wani shirin sabunta rassan jam'iyyar tafe nds tarayya a jihar Dogon Dutse da ke yankin Doso da ya citira a ranar Lahadin da ta gabata, wanda har sai da 'yan sanda suka shiga tsakani sakamakon sabanin da aka samu tsakanin magoya bayan Ibrahim Yakuba da na mataimakin shugaban jam'iyyar na ƙasa baki ɗaya, Pierre Fumakwai Gado. Dan majalisar dokokin ƙasa Alhashi Zakari Umaru, mamba a kwamitin kolin PNDS tarayya, ya bayyana mana yadda abubuwa suka wakana. Eh, Ibrahim Yakuba ya ƙalubalanci shugabannin jam'iyya na dogon dutse, ko na jihar Dosu ko a ce na ƙasa ma duka baki da. Ya ce su waɗannan ba su cancanta ba ga yanzu su yi jagorancin jam'iyya saboda ba su taɓa anya da komi ba ba su gyara ma jam'iyya komi ba kuma ba su da wani mahimmanci wanda hal za su yi jagorancin jam'iyya musamman mataimakin shugaban jam'iyya na ƙasa fumbakai gado da yake shine yake jagorancin eh, jihar doso suka ƙalubalance shi da cewa shi bai gyara komi ba kuma bai da kowa baya gare shi jam'iyyar ta pnds tarayya ta ce bayan nazari a kan abubuwan da ka iya biyo bayan wannan mataki ta yanke shawarar korar ibrahim yakuba daga sahun 'ya'yanta kuma har ma ta yi kashedi a gare shi in za a kira mutane militan na tarayya ce musu ne aka yi su zo ga mataimakin babban darakta na hada shugaban kasa ya zo yana son ganin su da wannan rigar ne ya yi yaudari magoya bayan jam'iyyar pnds tarayya to wannan halaye ne waɗanda jam'iyyar mu ba za ta yarda ba da su shi yasa kwamitin oli ya ɗauki mataki na tsige ibrahim yakuba daga cikin jam'iyyar pnds tarayya kenan daga yau ibrahim yakuba bai da 'yanci na ya sa baki ko ya yi wani abu wanda ya shahi jam'iyyar pnds tarayya na bugawa mataimakin shugaban na fadar shugaban ƙasa waya domin ya mai da martani amma bai ɗaga waya ba na kuma aika masa saƙon sms har zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto bai bani amsa ba sai dai da yake tsokaci a shafin sada zumunta na facebook alashi ibrahim yakuba ya bayyana cewa ya yi na'am da matakin na uwar jam'iyya sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger